Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba ne akan harsashen ambaliyar ruwa na bana a Najeriya da kuma ambaliyar ruwa da aka samu a birnin Dubai da kuma dalilan da ya sa yake da muhimmanci mutane su kiyaye irin ruwan da suke sha. Sunana Aisha Mu'azu. Bisa al'ada duk farkon shekara a Najeriya ma'aikatun da suke da alhakin sa ido akan yanayi da ruwa sukan fitar da hasashen yanayin damuna domin al'umma su kasance a faɗaƙe musamman ma gwamnatoci domin su yi tanadin matakan kariya da tallafi ga al'ummomin da za su fuskanci ambaliyar ruwa lamarin da masana suka daɗe suna bayyana cewa ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya sannan wannan ba aiki ne da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba Hasashen na bana wanda aka sanar a watan jiya na Afrilu ya yi nuni da cewa kananan hukumomi 148 cikin jihohi 31 suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa mai tsanani. Dr. Umar Sale Anka shugaban hukumar muhalli da sauyin yanayi ta jihar Kano ya yi tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya. Matsayinmu na 'yan ƙungiyar rajin kare muhalli, ko yaushe muna daɗa sanar da ku cewar aiki ne da ya shafi da mu da ku ku 'yan jarida da kuma mu wayanda ake ganin ƙwararru da kuma mahukunta na cewar ga shawara ta farko da muke bayarwa shine a kiyaye ta hanyar sanarwa daga hukumar NIMET ta sanar da abin da ake hasashen zai iya faruwa abin da muke fara yi shine a faɗakar da mutane cewar ga illolin ga matsalolin kuma hanyoyi hanyoyi na farko shine cewar a guji cike guraben da ruwa suke hucewa domin wannan shine mataki na farko kuma a bangaren gonaki akan samu masana da ƙwararru su nuna wa manoma yadda ma za su shuka a same ta da wuri domin ba samu iri da wuri ba wannan barnar babu yadda za ka yi da ita so ana samun iri wanda yake da juriya wanda ko ruwa ya shanye shi idan ya taso ya zuke zai iya ci gaba da rayuwarsa so wannan bangare ne na masana da suke iya yin wannan faɗakarwa ɗin, to mu kuma mukan sanar da gwamnati cewar gwamnati akan tanaji hanyoyin da za a iya rage wannan raɗaɗin ta hanyoyi daban-daban musamman a ɓangaren lafiya akan samar da magunguna da idan wayannan matsaloli sun auku akan bayar kuma rijiyoyi akan samu a samun su magunguna da yadda za a iya kare samun gurɓata ta ruwa domin shi idan an samu ambaliya irin wannan yakan taɓa har ɓangaren ruwan da ake sha da kuma a magudanan ruwanmu wanda shi ma yana da mahimmanci wato ruwan ma da yake tafiya gonaki din idan baka samu an lace wasu gurin ko an yi feshi ba za ki ga yana haifar da matsaloli da dama da za su iya cutar da al'umma so gaskiya mataki da farko shine faɗakarwa na biyu kuma a tanaji a iri mai kyau wanda zai iya jure wa'annan matsalolin na uku kuma shine ita gwamnati ta samu tallafi na abinci domin mutane za su iya samun matsaloli na rashin samun abinci isasshe wanda wannan yana da illa ga ƙasa wanda idan an duba abubuwan da suke faruwa ma a yanzu din abinci ya yi tsada kuma ana cikin talauci so saboda haka idan ba a samu wannan ba da za a samu matsala sosai rayuwa ta ɗan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa so wannan sai an sake duba hanyoyin da za a kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu domin ruwan nan yakan rusa gidaje so dole a samu misali a ce 'yan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa a samu musu da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu so matsalolin kala biyu ne akwai wanda yake shafar harkar noma akwai kuma wanda yake shafar rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni. A nasa ɓangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke jihar Kano, Najeriya, kuma masani a fannin ilimin kimiyyar ƙasa, ya yi bayani ne a game da ambaliyar ruwan da ta auku a birnin Dubai cikin watan Afrilun da ya gabata. Tambayar da na yi masa ita ce ko akwai wani abu da ya yi sababin wannan ambaliyar ruwan a kimiyyance. Kasancewar ambaliyar ta auku ne a wurin da ake fama da kamfan ruwa. Ambaliyar da aka samu a Dubai ranar 16 ga wata na Afrilu an sami ruwan sama yawan gaske wanda masana suna kwatanta shi da cewa ruwan saman da dubai ta saba samu a cikin shekara guda shi aka zuba musu a lokaci daya kamar abin da bahaushe zai ce zan samu kwazari ruwa ne da kusan ya fi duk wani ruwa da suka taba samu a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan a wannan gari na dubai To hakikanin gaskiya yawanci lokuta ana ganin cewa duk gurin da yake a bushe kamar hamada ba a samun ruwa eh wannan shine gaskiyar abin da mutane yawanci ake faɗi amma kuma hamada tana da hali na cewa duk lokacin da aka samu ruwan sama mai ƙarfi yakan zo da irin wannan nau'i so wannan ba wai kawai wani lokaci guda ɗaya bane da aka taɓa samun wannan abu ne da ake samu a duk gurin da aka ce yana da kamfan ruwa kuma duk lokacin da aka sami irin wannan yana gigi ta guri sai dai za ka ga a cikin hamada garuruwa nawa ne suke da girma irin girman dubai ba su da yawa shi yasa yawanci ba a samun labari amma ka ga an yi shekara biyar goma har ashirin ba a samu ruwa ba amma wani lokacin aka samu ruwan sai ka ga ya fi karfin yadda aka saba samun ruwa a wannan yanki saboda haka wannan abu na da ya samu a dubai gaskiya ba wai a dubai ne kadai ya taba zuwa da irin wannan nau'i ba ana samun nau'i irin wannan da yawa shi kuma alhaji abubakar musa macika mataimakin shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse na najeriya ya ɗora ne akan yadda matsatsin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar yake tasiri akan aikin haƙar burtsatse da kuma dalilan da ya sa ƙungiyar lafiya ta duniya ta haramta shan ruwan rijiyar gargajiya farkon shekarar da ta wuce farashin rijiya bohol 500,600,700 haka za a yi a da to yanzu farijiya ta kai miliyan ɗaya da wani sai wanda ya ta da kai shi ne zai zuwa yi kuma ni ina ganin matsala ce mai sauƙi a kan waccan magana ta yadda mutane za su rika shan gurɓataccen ruwa. eto eh amma baka gani yanzu da mutane ba sa iya biyan kuɗi a haƙo musu yadda ya dace za su je su nemi masu haƙar rijiya na gargajiya kawai su haƙo musu rijiya shi shikenan kuma wannan kaga babu batun grouting ɗin da kake magana WHO shekara ashirin da ya wuce ta soke rijiyar gargajiya a duk duniya saboda babu yadda za ka yi ka raba ta da ruwa gurɓatacce gurɓataccen ruwan nan ana samun sa ne ta hanyoyi biyar hanyoyi guda uku suna da sauki za ka iya kauce musu guda biyu babu yadda za ka kauce musu ana samun gurbataccen ruwa daga mayanka makabartu da gwalan masana'antu to sannan sai soak away sai kuma common drainage to babu hikimar da za a yi open wells a kare yadda waɗannan ba za su shiga ba sai aka ce oke an soke open well gaba ɗaya rijiyar gargajiya a koma a yi bohol Mai sauraro a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko, Alhaji Abubakar Musa Macika da Dr. Umar Sale Anka sai kuma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa tara a shiri na gaba.